muminai kada su bi hanyar halin kitabi kada su yi koyi da su wa yatruku dinan su ba addinan su wa shari'an da shari'o'in su kala yace gashi nan ya ayyuhal ladina amanu ya eh. ayyuhal ladina amanu wannan ya kamata ya zan la yahuda wan awliya القوم الظالمين تو يا ايها الذين امنوا يا كون إيماني مسلمي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء كذا كلكي يهود والنصارى واتو أبو كنسو يا كنا معاملة تعالى دسو أي توالونهم وتوادونهم كدورة معاملة دسو كدورة نون سوية دسو baluhum awliya'u bal su kansu wato yahudu da nasara ko da yake suna kiyaya da juna amma mataimakan juna ne matuka an ce ga musulunci sai su haɗe sai sun gaba yaƙi da musulunci bittihadin fil kufr domin sun ittihadi ga kafirci matukar um, um, abin nan su tsakanin su fada suke don kowane son zuciya yake bi amma matukar an ce ga musulunci sai su haɗe sun yaƙi da wancan takwas su huta to wa man yatawallahu minkum wa innahu minkum eh, wa man yatawallahu min duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum to shi yana cikin su kun fahimta ko ai min jumlatin yana cikin su inna allaha la yahdil qawma zalimin kuma lalle Allah baya shirye da mutane waɗanda azzalumai bi mul kufar wanda ke muwalati da kafiri ya zan kafiri dan uwan Allah bai taimakon sa bai son sa Allah tsare bai shirye da shi to ci gaba faral ladhi wa fatara allazina fi qulubihim maradun yusari'una za a ga waɗanda yake akwai cuta ta munafici cikin zukatansu yusari'una fi suna gaugawa cikin kafirai ga abin da muwalati da su suna soyayya da su na suna cewa in an ce don ne kuke haɗa kanku da kafirai sai ga uzurin da suke kawowa Na nakhsha an na da'ira muna tsoron kada wata musiba mai komowa ta shafe mu Eh, abin eh, ya duru bi haddar wato musiba wadda ke zamani ke gewayawa da ita kada ya gewaya da ita alaina akan mu min jadbin na fari aw galbatin ko rinjaya wala yatimmu amru muhammad shi al'amarin muhammad bai cika ba wala yamiruna na ba za su ba mu abinci ba wannan shi ke sa mu yi mu'alati da su fa qala allah ta'ala sai allah ya ce fa sallallahu an yati bil ana fata allah ya zo da cin nasara ai bin da taimako li nabihi ga annabin salli izhari dini don bayyana da addinin sa aw amri min indi ko wani al'amari wato na wajen sa bi har kisitil munafiqin shine shi kunyatar da abin nan munafiqai wabtilahin da kunyarsu fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin su wai gari suna masu nadama ga abin da sun ka boye cikin rayukansu mina shakki na shakka wa muwalatul kufari da soyayya da kafirai wato nadimin suna masu nadama wato kenan wannan ba uzuri ba kun fahimta kun to يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين to wa yaqulu alladhina amanu wadanda nayi imani suna cewa bi rab yaqulu istinafan bi wawi wa qari'a bi duniya kamar wai to sai karanta qari'an yaqulu kawai babu wawi wa yaqulu alladhina amanu dan sun kai imani suna cewa li balin kasashen su idza idza hataka idza hutika situruhum ko ta'ajjuban wato lokacin da aka kunyata munafikai sai musulmi su dora ce ma dan uwansu musulmi هؤلاء الذين قسموا بالله جارهم ودنا سونا سنك رنسوا rantsuwa? الله غاية رنسوا annahum ma kun suna tare da ku gashi Allah ya kunyata su da suna cewa musulmi ne to gashi abinda sun kai na kafirci ya bayyana a su ba musulmi ba kun fahimta ko to innahum ma'akum innahum lama suke wai su tare da ku suke wato habita da amalon ayyukan su ya ɓaci fa azbahu khasin sun waye gari suna masu asara domin wato duk yadda mutum ya boye kafirci cikin zuciyar shi duk yadda ya ya goge ga bayyanawar musulunci bisa ga ƙarya sai wata rana Allah ya nuna kafiri ne a dora cewa gashi kuna cewa mutumin kirki ne ga abin da ya yi kun fahimta kun to wannan har yanzu har yanzu hmm. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله لقوم يحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي يشاء والله واسع عليم to ga wata sanarwa KD wato bai mota KD 7372AD ya barta tana ci bai kashe wuta ba to ya ina fatar ya ji to ina ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan imani man yartadda minkum an dini duk wanda ya koma baya daga cikin ku yayi ridda daga barin addinin sa abinda ar ridda komawa baya zuwa ga kafirci da yana musulmi ya koma zuwa ga kafirci wannan ikhbarun bima alima Allah ta'ala hukuhu wannan bada labari ne ga abinda Allah ya san aukuwar shi wa qadartar da jama'atun ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan annabi da yawa sun sun yi ridda abinda an ridda wato kafirta musulmi bayan yana musulmi yayi wani abu wanda yake na kafirci a ja hankalinsa ya ki to Allah tsare mu to in kun wato ya ku mu'minai wanda yayi ridda abin wanda yayi ridda fa sofa ya tilla bi qaumin hibbuhu wato Allah zai zo da wasu mutane matsayin ku wato wasu mutanen nan yuhibbun yana son su wa wasu suna son shi قال النبي صلى الله عليه وسلم كم قوم هذا واشار الى ابي موسى الاشعري رواه الحاكم واتو in mutane na musulmi suka bin musuluncin nan to sai Allah ya share su ya kawo su mutane su ballake su wanda yake sun fi su kun gane kun kun ga turawa sun taho sun mallaki kasan nan sun iske musulmi a me yasa abin nan me yasa sun ka mallaki musulmi sun iske sun karkace daga aqidar su sannan ba kan suna zalunta juna su ko tura sun karkace daga aqida su amma ba su zalunci mai zalunci biyu ya kasa mai zalunci guda don haka Allah ba su iko akan musulmi azillatin alal mumini waɗanda yake waɗanda Allah zai kawo masu abin nan masu tausasawa ga muminai aizatin al kafirin amma masu tsanani akan kafirai yujahiduna fi sabilillah wato su yi jihadi ga dauka kawo kalmar ubangiji wala yakhafuna lawmata la'in ba su tsoron zargin mai zargi fihi wato gazartar da ga jihadin kama ya khaful munafiquna kama yadda munafiki ke tsoron lawmal kufari wa kasu wani abu kafirai su zarge su zalikal mazkur min al-asahib wannan abinda an ka ambata na sifofi fadlullahi wato kyautar Allah ce yuti man ya sha wato in dai ka karkace kana musulmi to lalle Allah zai azawani wanda ya fika akan ka wanda ya fika imani kuma wannan kyautar Allah ne ba baka cewa daga cikin kabila kaza zai fito sai wanda Allah ya zaba wallahu wasi'un alim kuma mu Allah masani ne kasirul ilmi alimin ko ali wasi'un alim ba alaihim bane alimun ne ha babba nan za a daidai

da ba in rai sun sun linjaye mu ba da ba na inyamurai ba eh. na sarakuna wanda tura suka zo eh wannan babu shahada ba ba. bayan sharadi sai ka kire mutane zuwa ga addini kuma da addinin ba don ka kama bayan su ba amma don abin nan kaibin tawaye na tafi in wada da kai sanin turawa da mutanen mu sarakunan nan eh nake babu ba shahada bane eh, ba shahada bane don don ba sun taho ne ba sun yaƙe su ne don su don waɗannan sun taho hana musu addini bari mu koma mu yi magana akwai waɗanda yake wato tura na yaƙi da su don su hana su abin da cinikin bayi kawai ko ba haka ba cinikin bayi sun wato eh wato su hana su cinikin bayi kawai su ko su ce a'a to wannan kun ga abinan cinikin bayi a wannan lokaci ba akan shari'a ake yin sa ba don haka wato da ya samu sauki a wannan lokaci bature ba da mutane yaƙi ba da sarakuna da masu magoya bayan su don haka wato in sun gudu sai mutane su ce mun so mun so ko ba haka ba eh. amma duk wanda ya fito da niyyar musulunci wannan shi yana da shahada eh. eh, duk wanda ya fito da niyyar musulunci wato yana da shahada eh, amma wanda ya fito da abin da niyyar ba da niyyar addini ya bai da akwai malaman sun ba da ba su zama da sun gaskiya ne akwai waɗanda yake hasarki musulmi ma ya fita yake zama waɗannan ba su ina ganin sun sarakuna wasu ba san saboda wannan ne turawa suka zo da wato Ito, eh haka ne. Eh, wato gaskiya ne. Wato sun da tsammanin wato nasara ne, nasaran ci za su koya. Eh. eh, gaskiya abin nan, arewa abin nan. Ba don Allah sun kai ba, wato don kada Amerika ta zanta ta baka fata don haka sun kai wannan. Eh. To kuma wato abin nan mu eh, abu na biyu wato kowane musulmi soja ne. saboda haka babu wani tattalin da an kai na koya ma soja aikin soja saboda haka duk wanda ke so in yana da doki sai ya hauye abin kun ga su ko sai sun sai sun yi tarbiyya sannan su taho su yi abin nan yaki da wannan ne sun ka linjaya da sun tarar da mu da tarbiyya ba za su yi ba za su yi ba kuma da sun iske muna aiki da musulunci ba za su yi juyawa ba eh, kuma a wannan lokaci lokacin da sun ka ce ah, ku zauna akan addinin ku amma mun amshe bayi da da an samu musulmi sun ce a'a daga yau ba mu koma kama sababbi amma waɗanda an ka iske mu gare su da su za mu zauna da su ba mu ƙara kama sababbi wannan da sai bayi su zauna suna nan bayi amma da an ka ce an yanta su sun ka ce mun karɓa shi kenan babu sauran bawa bai yiwa ka ce ai wannan tilastawa ne domin ga shari'a idan an tilasta mutum ya yanta bawansa ko an tilasta shi ya saki matar shi wannan saki bai auku ba to wannan ya saba abin da yasa ya saba wato in kafiri ya yaƙi da musulmi ya amshe wata dukiya tashi to wannan dukiya ta zan ta zan tashi shi kafirin ko da Allah ya sa ya musulunta ya taho cikin musulmi da dukiya na ba a karbe masa tashi ce saboda haka da sun ka karbe bayi sun ka ce babu yaƙi amma sun karbe bayi ya zan nasu sun ka ce sun yanta sun yanta da an ce a'a ba mu yarda da wannan ba amma mun yarda ba mu koma wani fada ba mu koma kama wasu bayi amma waɗannan a bar mu da su sun kace mun yarda da wannan da shi kenan amma rashin wannan sharadi shi yasa babu sauran bauta kasan har abada yana yiwuwa mutane sun ci gaba da yi amma wato da tawilin cewa an tilasta mu ne kun gane ko akwai bambanci tsakanin tilastawa da yaki Eh, eh? in duk da dai wato abin nan akwai hanyar dan tawili kaga sai ka dauki tawili in yace ba shi ba musulmi bane ya faɗa da kansa duk abin da ya sa musulmi babu yadda zai ce shi ba musulmi ba har in ya ya faɗi wannan magana to abin nan musiba ta samu gare shi hmm. eh. idan idan bature ya dauka misalin demokrasiya ne adalci a wurin to ya dan ya musulmi kuma a wajen ya dauka ya zama masa shine wato misali kamar ya kawo hukunci to abin nan kullun kun gani a tun da sun kace za kuwa ya rusa addinin musulunci sun kai ta yi wajen karni guda yana yi wa ɗaya rana mu ce mun tun kuɗi abin da sun ka kawo muna yana da wuya domin kun gani sun yi ƙoƙari gaya kokarin su sun mai da mu jahilan musulunci wato har mutum yana jin ya tafi ya yi sallah ko ya tashi zuwa makka daya addini sauran ayyuka duka bai shafi addini ba har kuma yana faɗin haka nan da baki bai jin bai jin nauyi ashe wato jahilcin nashi ya kai iyaka har bai san yadda addini yake ba to abin nan kamin ka sa mutane su san wannan ai kaga abin nan yana bukatar tsawon lokaci na karantar da su hmm. eh Eh? Eh? wani abu daga cikin mutanen tura eh wasu an kashe wasu ko kana nuhin zuwa sun musulunta hmm? ah, ba ga shi yanzu suna ta musulunta ba hmm. ah, ga suna suna ta musulunta kuma inda kamar tun wannan lokaci an bari muna ai baturiya hana ayi wa'azi Kirista ɗaya ya bari yana wa'azi, dokar da ya yi an ka sa na cewa kowa yana da ikon ya yi addininsa kuma ya faɗe shi cikin mutane ko ya ja mutane ɓoye, ai ba don musulmi an ka ta ba don Kirista an ka ta. Domin ana ganin in an ƙyare musulmi ba za su bari a yi wa'azi ba, sai an kawo mana wannan doka an ka ɗaure mu ita. Wadda yake kuma yanzu ita ta amfane mu. Akwai musulmi suna yi. Eh. suna yi don tsaro don in su ki hmm. su kafirai na zuwa su kiri ɗaya ƙwarai to daga cikin musulmin waɗansu suka yi gudun kamar su ba musulmi ba ne to wajen wa'azi su a wannan ba daidai ba ne kuma domin wato tilas ne in kana in kana yasan salga sai ka shiga cikin kashi ah, kun gani idan 'ya'yanmu ba su yi wannan karatu ba har yadda za su nuna mu turawa ga namu ga naku ga namu za mu komo ta yana da wuya sai su komo yakin mu ah, to abin nan tunda ya zan tilas ne ashe a sa musulmi ya mallaki yan uwansa da shari'a irin tasu yana kamantawa yana gyarawa gwargwadon hali ya fi a ce duk kafirai ne za su ko kamin a jima wanda ya ce musulunci ma sai abin sai a kamo shi a tura kurkuku har abada akwai wata kes tana nan wato kiristoci suka sa wani mutum yana nan zare yanzu haka cikin kurkuku shekara hudu don ɗaya ya sa wani abin nan fasta ya musulunta sai aka mai shi mahaukaci yanzu haka yana nan cikin kurkuku sai dai in kwana na an kafin da shi ba apil ba eh? ina ya sanya yadda ake apil ba ba ba yi mashi a to yanzu ana nan ana kokarin apil da shi duk shekarun da ba kun san da shi ba sai da an ga kama yan izala an kasa cikin kurkuku su sun kai ke hisan wai shari'a bai shari'a wanda ya shari'a shi a fama na sakaratare na minista jasa yanzu to mu ci gaba eh, ina ne eh, ina aya ta nawa إنما وليكم الله ولا ولما حذر المؤمنين وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ولا ما ma المؤمنين al-mu'minina an ذلك المذكور من الأوصاف فضل لا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم شيني من واسع عليم شي من كقاري to sannan wala ma hazara Allahu lokacin da Allah tsoratar da mu'minai an ittikhazi awliya ga rikon masoya min alkufa da kafirai sallahum bima yafi ya ɗebe musu dan makewa da abin da attayi faqala inna ma waliyukum Allah wanda soyinku wanda ya kamata ku jibinta Allah wa rasuluhu da manzonsa na amanu da wani sun kai imani su ya kamata ku jibinta na yuqimuna salata wanda yake suna tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suna ba da zakawa, wa suna masu ruku'i suna masu sujuda ay khashi'una suna masu kankan da kai aw yusalluna salata tatawwu ko kuma suna sallah qari ba farilla dai ba to ci gaba ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن الله هم الغالبون to wa man yatawalla Allah wa duk wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah wallazina amanu kuma ya jibinci wadan sun kai imani fa yinum ya taimake su wa yansuruhum ya taimake su fa innahum min hizbillah duk wanda ya koma ya zai taimaki Allah to ya zan cikin rundunar Allah ya zan cikin abin nan kungiyar Allah fa inna hizballahi humul galibun kuma kungiyar Allah sune masu rinjaya li nasarihi ga taimako don taimakon da yake yi gare su awqahu mawqi'a fa innahum ko wato maimakon yace fa in fa innahum galibun sai yace fa inna hizballahi li'an wato fa inna hizballahi eh wato haduwa kun ga gashi nan kamata لأنهم من حزبه أي أتباعه تعالى فهم الغالبون سنة ما سنة جابر حجة حجة البرهان دليلي وإنهم مستمر wannan kuma hukunci yana dogewa har abada duk wanda ya Allah Allah taimake shi la bid dawlati wa saula wato Allah da karhi Allah ke taimakon mutum ba da bin sa wa illa faqad galaba an wa qad galaba hizbullahi ghayrahu marratan in ba haka nan ba wato yana yi wa wato abin nan jama'ar ubangiji abin na ne faƙar guli ba hizbullahi gairu mara wato yana yi wa wato yakin ubangiji ne rundunar ubangiji ne a rinjaye su amma kuma sau da yawa lima yan harifu na domin sun karkace matukar kun karkace ba ku da karfi au eh, li jarribahumullah ko ko don Allah jarraba su ya gani shin za su ci gaba da addinin su wa yi mashi sallahu al-mu'minin al-kafirin min kamilin minhum don Allah ya tsarkake waɗanda an mu'minnai na ƙwarai ya hidda waɗanda ba mu'minnai ba to ci gaba يمحص الله المؤمنين يمحص ال... ويمحص المؤمنين الكاملين منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزعا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء شاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين to sun marja ila tahdhiril mu'minin bayan haka nan kuma magana ta komo zuwa ga tsoratar da mu'minai an ittikhadul kufari awliya gari kon kafirai su zan sune masoya gare suna mu'amala da su wa qala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wannan imani la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum kada ku riki waɗanda ne riki addinin ku zuwa abin izgili wala iban kuma sun ka dauki addinin ku abin wasa min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda an ka ba littafi min qablikum gabanin ku yahudu dan sara wal kufara ko ku kafirai na waɗanda ba su ba waɗanda da riki addinin ku abin wasa ko abin izgili daga cikinsu kada ku rike su auliya masoya kula ku ji tsoron ubangiji bi tarki in kada ku yi muwalati da su kada ku yi soyayya da su in kuntum mu'minin kun zama masu gaskiya masu gaskiya imani wato masu gaskiya ga imanin ku kada ku rike su masoya to ci gaba وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها wa la'iba ذلك بأنهم قوم لا يعقلون to wallazina idza nadaitum da waɗanda yake kuma in kun kai kira zuwa ga sallah wato an kai kiran sallah ittakhazuha huzwan sai su riki sallan nan abin wasa wala ibn abin wato abin izgili da abin wasa da an yastahzi'u bi asdor izgili da sallah wa yatalahafu su dora dariya kar ku rike su masoya zalika bi annahum qaumun la yaqilun abin da yasa suna izgili da sallah domin mutane ne ba su da hankali ba su iya ganewar abin da a hikimar da a ciki iz law lamu domin da akwai hankali gare su la fahimu al hikman da sun ga da hikima fil azan ga kiran sallah wa salatu da sallah wala masahaza ubi akwai da ba su izgili da ita to ci gaba ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa ana manna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min أكثركم صادقون to na ma'amara Allah nabiyahu bi nidai ahli kitab Allah ya umarci annabi sa da ya kire mutanen littafi zuwa ga sallah wa tanbihim ala khata'in da farkar da su bisa ga kuskuren da sun kai fil istihza'i bi salati ga irgilin da suke yi ga sallah wa bil muslimin kuma irgilin da suke yi ga musulmi fa qala yace qul ya ahli kitab kace ya ku mutanen littafi yahud da nasara hal tanqimuna minna akwai wani abu wanda ba ku so game da mu wanda kuna ganin laifi ne illa an amana billah a babu shi sai dai wai mun imani da Allah kawai shi Allah himu wa ma unzila ilaina kuma mun imani da abin da an kan mu na Qur'ani wa ma unzila min qabl kuma kun da mun imani da abin da an kasaukar mun an kasaukar ma wasu annabawa gabanin mu ilal anbiya min jumlatihi tawra daga ciki akwai tawra da injil wanda yake littafan ku wa antum tadda'una annakum tu'minuna bima ku kun yi da'awaciya kuna imani da su to yaya za ku yi kiyayya da mu wa anna aktharukum fasiqun kuma babu wani dalili ce mahi yawan kusun hita daga hanyar littafan nan biyu wato sun fita daga hanyar su don haka kenan suke keya da mu ai ma tunkiruna ba ku musun komi gare mu illa na sai imanin mu da waɗannan wa mukhalafatukum fi adami qabulil mu'abbari anhu bil fizqi kuma da abin nan da da sabawar ku sabawar mu gare ku wanda an ka fassara da cewa fasici ne walaysa hadha mimma yunkar wannan ko ba abin da ya kamata ai musu bane don in mutum ya ce na yarda da Allah na yarda da annabi na yarda da annabawan da an kai kace ba ka so ne don wannan to babu wani laifin mu ille wannan to ci gaba wa anna akatharahum fasiqun ko mahiyan su fasikai ne wato kum ne ba kum ba wa anna akatharakum ma minna illa an amanna billahi ma unzila ilayna ma unzila wa ma unzila min qablu wa anna akatharakum fasiqun eh to ci gaba قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القلدة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل bi هل kuna son in nuna muku abin da ya fi sharri min zalika daga wannan? wato bisa ga abin da kuke gani laifi gare mu kuna son in haɗa muku abin da ya zama sharri masu bata inda kuma in na gaya muku ba don ku bani komi ba don Allah zai bani sakamako ba don ku bani wani abu ba huwa man la'ana kulla duk wanda Allah ya la'ana don ya ki abin Allah ya ce shi a sharri wa gadiba alaihi kuma Allah ya masa fushi don ya sani ya ki aiki da bin sanin sa waje alamin humul qirata wal khanazir ya sanya kuma wasu sun ka zan birare daga cikin su sun zan abin an aladai wa bada taguta kuma yasa cikin su wanda ya bauta ma abin nan shaytanu bi ta'atihi domin ya bauta ma abin nan gumaka wara fihi minhum ma'ana man wa fi ma qablahu lafzuha wa humul yahusuna yahudawa domin duk sune waɗannan abubuwa na same su ula'ika sharru makanan wato waɗannan sune sun kai zama sharri ga wuri domin suna cikin wuta wa adallu an sawa sabil kuma su sun kahi abin nan bacewa daga tsakar hanya ay tariqil haqi daga hanyar gaskiya wa aslu sawai alwas tsaka wa zikru shar wa adal fi muqabilati ma yaqulunahu an al-islam wannan kenan don suna cewa musulunci ba baya da kyau don haka an kace musu sun kai zama shari lidillu nas don su bada mutane alhuda daga shari'a abin su kawo abubuwa su ce kudi ba kan misalin abin nan kisasi a yanke mu mutum hannu kikir kikir kamar gabanin yaki ya tashi abin nan a Lebanon wato da musulmi da kafirai suna jayayya waɗannan ce ku diba shari'ar musulunci in mutum ya ya yi wai abin a kama hannunsa a kama yanka kikir kirki kirki kikir har a yanke da kyan ya so me kuna son irin wannan shari'a sai ce a'a to sai masu wa'azi musulmi su ce a'a ku diba yadda abin yake ba ana kama hannun mutum a kirki kirki ba ka tuna kai abin nan manomi ka tai ka yi idi ka abin nan shekara guda kana noma ka sai ka sayar da abin da gare ka duka ka tattaro don ka ci da iyalinka wani ya ya kama abin nan duk ya tafi da shi shin idan an ce a yanke masa hannu akwai laifi ya ce ba a yanke masa hannu ba a yanke wuyansa eh, to a eh, eh. ah, ai ko da ma akwai shi kamar yadda an ka saukar da sallah haka an ka saukar da lokacin yinta inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta ba gane an rubuta ka kuma an kayyade lokacin da ake yin ta saboda haka wato kamar yadda yake wajibi kai sallah wajibi ne kan lokacin da ake sallah in baka sani ba ka to kana injili da waɗanda ke yi shi ma kafirci ne hmm. kun gane ko to to kallon tunda ana kan wannan kamar mutum ya je garin da sai karfe biyu suke sallah ko biyu da rabi yana iya sallah shi tun farko domin yin sallah farkon lokaci ya fi da limami karshen lokaci wato a bakin ka jira su kai eh. jam'i wanda kai taka ka ƙara kai taka cikin lokaci domin abin nan in ka samu sharhin wannan littafin abin nan na muwadda wanda ke cewa mutum yana yin sallah cikin lokaci wato ma abin nan sallar bata hita daga lokaci ba amma abin da ya kurce masa na farkon lokaci ka annama wutira ahluhu wa malu kamar a kamo iyalinsa a yanka gaba gare shi kuma a abin nan a kwan duke shi Allah قد والله da ahli kitabi akwai daga sha'anin mutanen littafi an na fuci wa adamin muzaharati bil haqqi kun ba su son su bayyana gaskiya fa nabaha Allahu ala zalika sai Allah ya falkar ko da yaushe wato magana da suke ma fuci ne fa qala yace wa idza ja'ukum in sun ka kazo muku ya ayyuhal mu'minin ahlul kitabi sun ka kazo muku qalu amana sai mun yarda da Muhammad mun san gaskiya ne min indillah daga wajen Allah ne wan bashirin bi kuma shi an kai bushara da shi cikin littafin mu wa qad dakhalu bil kuri alhali sun shiga suna lullube da kahirci wa hum qad kharaju bi kuma inda sun kai sun hita da kahircin min indikum mutalabbisina bi wa lam yu'minu ba su imani ba inna ma yadlubuna an yaftinu ku san ɗaya suke yi su fitine ku an dinikum wato kaga su yi ta ku su yi ta ku wato karancin abu wato an tambayi wani a abin nan wani kirista wanda yake ya zauna shekaru bai samu ko guda wanda ya juyar cikin musulmi ba wajen shekara goma yana tsakanin musulmi suna abin nan amma bai samu ko guda ya juyar da shi ya zan kirista ba sai wani ya tambaye shi wannan matsala fa an yi ta ya ce kai ga kana aikin banza ka zauna shekara kaza cikin musulmi ka kasa eh, juyar ko guda yace eh amma duk da haka na yi aiki kaga na kai musu gidan giya na kai musu abin nan eh, kide-kide na kai musu hotel na kai musu kaza wannan duk ya shigaltar da su daga addinin su har sun bar karatu ba sun abin da suke yi ba ko da yake ba wanda ya shiga amma duk sun shiga gaba ɗaya sun ba sun bar su ba shiga nawa ba kenan duk mun bace gaba ɗaya wallahu alam bima kanu yakatumun Allah shine masani ya fi kowa sani ga abin da sun kasan suna koyewa na munafuci wal makar da makirci in kun diba yanzu za ku iske kowane wuri an kai abin nan fada ya zauna shi ɗaya daga shi sai mata shi ko mata shi ɗaya kamar goza har mace ma an kai wadda ta yarda da auren arne eh baturiya wai shi na don su ce ai ashe ba abin nan ko ba haka ba hmm. abin nan don don su juyar da su su hana su shiga musulunci karanci su zauna haka nan ba su shiga ba

yusari'una fil fil ithmi suna gaugawa ga shiga ga zunubi wato kullun ƙarya wal udwan sannan da zalunci wa akalihim su da sannan da cin duki haram labbi sama kanu ya mun tirda abin da sun kazan suna aikata to ci gaba لولا ينهيهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيث ما كانوا يصنعون to laula yanhahum rabbaniyun dan mi malaman su masu ibada basu hana su ba wal ahbar kuma dan mi malaman yahudi basu hana su ba an qaulihimul ithma ga hadin ƙarya dan mi basu hana su ba wa akalihim musu da cin rashawar da suke yi cin haram dan mi basu hana su ba labi sama kanu yasnun abinda sun kazan suna aikata ya munana wato abinda ya fi muni malami shina ganin wani na cin haram ko ko yana yin abinda baya da kyau ya kyale ko kuma shi taimake shi ma don ya samu wani abu wato shi ya shi ya muni ko ko shi malamin ka je na ƙarya ya faɗi magana in ka tambaye shi na ka same ta bai sani ba eh to wanda ke yin ƙarya yana hana mai yi labi sama kanu yasnun tirda da abinda sun kazan suna aikatawa eh? eh wato ƙarya ba ta kyawo. kun gani zamanin jahiliya wato larabawa zamanin jahiliya da kafircinsu da komi amma wani suna kyamar a ce ya kalma wadda yake ta ƙarya balle wan bayan musulunci saboda haka wato abin nan kun gani akwai wani abu wanda ake yi wani mutum na ganin shi mai sauki yaron ka in yana wani abu sai ka ce zan kira maguru da ko zan yi kaza ko ga abu kaza nan ga dodo nan wannan ƙarairayi ne kake koya masa don rada da ya gane ƙarya kake yi kun wayar da ko ƙara ka san wani hanya wanda yake daidai ka faɗa ka masa وادعوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين <laughs> وقالت اليهود sannan kuma yahuda sun kace wannan ana bayani ne daki daki ga abin da sun suke yi na kahirci to abin nan fal yahud wato su yahud kalu sun kace duyik alaihim bi takadhibihim annabi sallallahu alaihi wasallama wato bayan da an ka kuntata musu don karyatawa annabi da sun kai ba da an kano a kasaran nasu malam bayan da sun yi kowa yawan dukiya sun ka karyata Allah ya amsa dukiyar sai suka ce yadullahi magalula hannun Allah an kwance ta wato yanzu bai kyauta ai makabulata an yi idrarar rizqi wato an danke ta an daure ta daga abin nan ba da arziki qala Allah sai Allah ya ce gullu aidihim an Allah hannayensu ai umsikar aidiyon hannuwansu an ka kame an fi illa khairat daga ayyukan alheri kuma an la'ane su saboda maganar da sun kai bal ya dahu a hannayen ubangiji mafsuda ta ne shin hidaddu ne wannan mubalaga ta fil wasf bil judi domin kaga mai kyauta sai ka ce hannaye da hannuwa biyu suke bayarwa wasan na liyadi li ifadatil kasar yasa mai abin hannu biyu don ya nuna ke yawan kyauta iz gayatu ma domin gaya abinda mai kyauta zai bayar min malihi daga duke shi an biye da shi diba da wannan ya bayar diba da wannan ya bayar kun gane ko to wato kuma ana wa mutane magana gurgurdan fahimtar su walazidan na kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika lalle wato abinda an ka saukar gare ka daga wajen ubangijinka aka ce ma annabi lalle abinda an ka saukar daga wajen ubangijinka Ah, wato yana ƙara ma masu yawa daga cikin su tuguyanan ƙetarewa hadi wa kubran da kahirci domin kullum hasada kana ƙara ɗaukaka suna ƙara hasada suna abin nan Qur'ani na sauka suna ƙara ƙetare haddi wa alƙaina bainahum da sai sakamakon da Allah ya yi musu ya ce mun ka jefa ƙiyayya tsakaninsu su suna ta ƙiyayya da juna wal bagada da kin juna ila yawmil qiyamah zuwa ga ranar kiyama wa kullu firqatin minhum tukhalifu al-ukhra ko wace kungiya daban tana saba mu da yan uwa ko fada da suke ba su shirewa kullu ma auqadu nar lil harbi ko dai sun ka kulla wata wuta don sun ka hula wuta don yaki don yakin musulmi adafa halla sai Allah ya bice ta kullun suna nan shiri ɗaya suke yi kullun shiri ne na fada wato da sun yi wannan sai Allah ya bice ta eh, abin nan ta tattalin wata ai kullama aradu ko da sun sun kai ni ya fada raddahum sai Allah ya ya walwala dibara su wa huwa tasrihum bima ushira ilayhi min adami usuli darrihim lil muslimin wannan bayani ne na cewa matukan musulmi kuna musulunci yadda an ka ce to duk yadda sun kai kulle kulle na makircin su to makircin su bai kai gare ku cuce ku gwayas ah, auna fil suna tafiya da gudu kuma cikin ƙasa fasadan don banna ai musidina bil ma'asi su ta banna don zunubai wallahu la yuhibbul musidin alhali Allah baya son masu yin banna wato baya son masu yin banna ba abin nan masu sayin banna afsada wato ya sayin banna musu fasada ya ɓaci da kansa musu da mai yin banna ga wani ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم To, kamar yadda muke wannan gyara muna fatar in an ƙari gyarawa Allah ya taimake mu da wani bawan Allah ya taimake mu ga bugawa da kyawu. Kun ga abin wani attajiri ya taimake mu ga bugawa a Saudi Arabia. Ana ce masa ba mu oda. Eh, a mai da shi jisu biyu. To ci gaba. Walau annan al-kitabi, da dai mutanen littafi amanu bi Muhammadin sun yi imani da Muhammad. wadda kufur sun kai tsoron kafirci da sun yi da sun yi imani da shi kuma sun kai tsoron kafirci la kafarna anum sayi'ati da mun karkare musu duk abin da zunuban su wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su gidajen aljanna na ni'ima wato kullum mai hasada ganin yake yi in wancan da yake hasada na nan shi bai samu girma to da sun bi da Allah ya ba su wadatan nan da girman nan kamar yadda suke so hmm, kuma ya ba su ni'ima Eh, har abada bai yankewa. Allah taimake mu, ci gaba. Walawan aumu abamu taure tawari da wana unzi da ila'in rabin da gado min fauki wani tafi arojulin. منهم أمة مقتفدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أنهم أقاموا التوراة su abin nan Yahudu sun tsaye da Taurat kamar yadda an ce sun kai aiki da ita wal Injil ko kuma Nasara sun yi aiki da Injil duk abin da a ciki sun yi aiki da shi daga ciki akwai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai wa ma unzila nan kuma da sun yi aiki da abin da an ka saukar musu na littafai na kunce kunce min rabbi daga wajen ubangijin su wato sun ka yarda kenan da qur'ani la akalu min wa min ta'ati arjulin da sun ci ko ina da an kawo musu abinci ko ina daga sama kuma da ƙasa da sama ya zubo da ƙasa kuma da ƙarƙashin ƙawafun su da an yi a alaihim wa rizqi ne Allah ya azurta musu ya yawaita musu arziki wa yafila min kulli jihatin arzikin nan shi yawa daga ko ina minhum ummatun muqtasida ba duka mu yagu bane daga cikin su akwai al'umma mai tsakaitawa ta amal bi tana aiki da qur'ani wa hum man amana bin nabi sune wanda ya imani da nabi sallallahu alaihi wasallama kama abdullahi ibn salam da shi da sahabban shi ko kuma najashi da mutanensa wa kathirun min amma huma fi yawa daga cikin su tir da abin da sun kazan suna aikatawa bi sama kanu ya malu tir da abin sa ma kanu ya malu abin da sun kazan suna aikatawa na fasici ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul ballighna unzila min وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بعد توجيه التحذير باي أن غزكت تصورة تروى مؤمني ألا يغتروا بالكتاب كرا سرود دا متعلل للتافي والمشركين كما كرا سرود دا ماسو شركي المستهزئين بدين ودن ديك سنة مسو أزجلي قد دينين سو wajaha nida ila nabi sai bayan wannan sai an ka fuskantar da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kansa wa amarahu bil iqdami fi tablighi ma amarahu bi tablighi wato Allah ya umarce shi da ya ci gaba da i da manzancin abin da an ka umarce shi da iyarwa wa wa'adahu bil ismati yayi mai alkawali na cewa ko an so a kashe shi ba a kashe shi wato an alqatil wato ya tsare shi fa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai manzo faɗi da abin da an ka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka wala tumshe an kada ka ɓoye komi minhu daga gare shi haufan don tsoro haufa an tunala bi makaru don tsoron kada a same ka da wani abu da ba ka so wato i da manzanci wato kamar wai da faɗa wani wuri ka faɗa abin nan fasda bi ma muru, ka fashe kamar fashe wa kwalba wa in lam taf'al in baka aikata haka nan ba in baka da dukan abin da an ka aike ka da shi ba ba ma balagta sa'atu baka kai komai ba kenan baka ida mazancin shi ba wato ko da an aike ka da ɗari ka faɗi ta inda tara ka bar guda to duk saura bai yi kyau ba Da li'anna kitmanu bala domin ɓoye ɗan kaɗan ka kitmanu kulle kamar ɓoye duka ne wallahu ya samu kabin nasu Allah yana tsare ka daga mutane an yi katuluka ba za su iya kashe ka ba wato gabanin a saukar da wannan aya wato annabi tsaron shi ake yi akwai wato sahabbansa waɗanda an ka shirya suna tsaron shi daga cikin su akwai abin akwai akwai Usman Ali ibn Abi Talib da abin Umar ibn Khattab hatta nuzula hadhihi al-aya har wannan aya ta sauka da dare kuma ta sauka saboda ka sai fidda kai ne daga cikin tanti yace ya ayyuhan nasu insarifu faqad asamani Allah ku tafi wannan ya nuna kenan imanin annabi sallallahu alaihi wasallama da qur'ani cikin wannan hali ana neman kashe shi ya fidda kai ne daga cikin abin da yake ku tafi da dare Allah ya tsare ni ya samu garantiyo wannan ya nuna imani kamili kun fahimta ko wato in baka yi ba fa ma balata sare ya yasmuka minan nas Allah yana tsare ka daga mutane wato hakim ya ruwaito wannan hadisi inna Allah la yahdil qawmal kafirin kuma lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda aka kafirai ila ma bika wato bai shiryar da su zuwa ga abin da suke so game da kai min na kashi wal makar da makirci su yi ta yi Allah zai tsare ka to ci gaba قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلى إلهكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا باس على القوم الكافرين قل ka ce ya الكتاب يا ya ku mutanen littafi ka gaya musu شيء ala shay'in ku ahli kitabi ba akan kome kuke ba ka faɗa musu ba ku akan kome wanda ake damuwa da shi hatta tuqimu tawra sai fa in kun komo kun da taurat kamar abinda ilimin da ake kun yi aiki da shi sosai wal injili ko kuma kiristoci kun ta kun yi aiki da abinda a cikin injili sosai wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abinda an ka saukar muku daga ubangijin ku na qur'ani bi an ta'amalu bima fi ku aiki da abinda ciki wa minhu al-imanu bi daga ciki akwai yin imani da ni wato uh, annabi kenan wala zidan kathira minhu ma unzila ilaykum min rabbikum nan kufra kuma abinda an ka saukar ma daga ubangijin ka lalle shi na ƙara ma masu yawa daga cikin su kafirci wato da abinda ketarewa haddi da kufurihin bihi don kafirta su da shi wato su yarda ba kenan sai su ƙara ma bije rema littafin su fala ta asal qawmil kafirin wannan kuma zai sa annabi ya bakin ciki ya kire mutane sun ki Allah ya ce kada ya bakin ciki kada kai bakin ciki al qawmi don mutane al kafirin wanda kafirai illa yu'minu da kai musu imani da kai ba ai la ta hatamma bin kar ka damu da su to ci gaba إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون To, innan ladina amanu, lalle waɗanda sun kai imani wa ladina hadu, da waɗanda sun ce mun tuba kenan Yahudu, ya ta kamar kiran duk waɗanda na yi laifi in sun komo ga gaskiya Allah zai karɓi tubarsu. Waɗanda na yi imani cikin musulmi, da waɗanda sun ka zan Yahudu can da sun ka komo, wasabi'una ko kuma wato masu bauta mala'iku can da cikin abin nan larabawa firqatun da mala'ika aw kawaki ko suna bauta mu taurari a sab'a bakwai din nan wannan sara ko kuma waɗanda sun karan kirista duk waɗannan masu addinai muyagu man amana min duk wanda ya imani daga cikin su billahi yadda da Allah wal yawmil akhir yadda da ranar lahira wa amila salihin ai aiki aiki na kwarai ya komo wala khawfun alaihim babu tsoro gare su na cewa ta sun bar addinin su sun komo ga wani wala hum ya zama kun ba za su yi bakin ciki ba a lahira kun fahimta ko wannan khabarul mu'adalun ala ala khabar inna Sun sura sai mu koma ga maganar tambayar ah, mas'alar isa alaihi salam to <coughs> ga abin nan wani tafsiri ruhul bayani ku da ya sanya shi wato da an kace ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to ruya anna rahada min al-yahud sabbuhu wato an ruwaito cewa wasu jama'a daga cikin yahudawa sun zagi isa alaihi salam da an kalu huwa sahiru min sahira suka ce shine mai sihiri dan mace mai sihiri wal fa'il min fa'ila ko mai liwadi dan mace mai liwadi abin nan ma dugo kenan ko wa qadafuhu wa ummu sun kai masa ƙazafi kuma sun kawo uwar shi falan ma sami alaihi salatu wassalam lokacin da shi Isa ya ji wannan magana wato sami zalika da'a alaihi yayi addu'a akan wa qala Allahumma anta rabbi wa ana min ruhika kharajt ya ubangiji kai ne ubangiji na daga ruhin ka ne fita wa bi kalimatika khalaqatani da kalimaka halitta ni walam atihim min tilqa'i nafsi kum ban zo musu eh, da kaina ba wato sai da ka aiko ni Allahumma Wa an man sabba kala sala ani wanda ya zage ni wa sabba ummi kuma ya zage ta fasta jaba Allah du'a'ahu Allah ya karba addu'ar shi wa masakha alladhina sabbuhu ya shafe ya anka canza halitta waɗanda suka zage shi wasa ba umuhu kuma sun ka zage uwaci an canza hadisa su kira datan wa hanazir wasu an kamar shi birare wasu kuma an kamar shi an kamar da su abin aladai falan mara azalika zalika yahuza ra'as alqawm lokacin da yahuza wanda yake shugabannin yahudi ya ga haka wa ki wanda yake shine sarkin su fa za a lidalika sai ji tsoron haka nan wa khafa da awatahu alaihi tsoron kada shi masa addu'a qaida fajtama'at kalimatul yahud ala qatl isa shikenan kalmar yahud ta hadu akan kashe isa alaihi salam fa ba'atha Allah ta'ala jibril sai Allah ya aiko jibril fa akhbarahu ya bashi labari bi annahu yarfa'uhu ila samai nace zai dauke shi zuwa ga sama fa qala li ashabi ayyukum yarda bi an yulqa alaihi shabahi sai shi isa yace ma yace ma mutanensa wane ne cikin ku zai yarda a jefa masa sifata fa yi kutalo a kashe shi wa a yi mai salbu da yadkhul jannata ya shiga aljanna fa qala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su ce ana ni fa alqallahu alaihi shabahu Allah ya jefa sifa Isa gare shi fa kutila an ka kashe shi wa liba an ka mai salbu an ka kere shi wakila aka ce wannan shine kauli na farko aka ce kila wakila kana rajulun yunafiqu isa akwai wani mutum wanda yake yana masa munafici cikin jama'a shi falamma aradu qatla wa lokacin da sun kai ya kashe shi qala ana adullukum alayhi yace ni ne zan shiryar da ku zuwa inda yake wa kala baita isa faru fi eh, alayhi salam sai ya shiga dakin gidan da isa yake eh, sai aka dauke shi wa ya shabaha ku alal almunafiq an ka jefa sifar shi ga wannan munafiki fa dakhalu alayhi fa qatalu sun ka shiga gare shi suka iske suka kashe shi wa hum yadhunnuna annahu isa su suna zaton shi ne isa wakila kuma an kace kauli na uku inna tata yanus wato wani da ake ce mata tata yanus ba yahude da kala baitan kana huwa fi ya shiga wani gida falam yajidhu bai same shi ba fa alqallahu ta'ala shabahu alai Allah ya jefa sifa shi a kansa Falon ma kharaja lokacin da ya fita zannu annahu isa sai su kai zaton shi isa ne ba ku da an ka kama shi wa an ka kashe shi sun musulba sannan an ka mai salbu an ka kere wato wannan shine mai wannan littafi ya ambata to bayan haka nan da ni diba littafi na ni ga babu bambanci ku diba yadda nisa wato idan kun dibi wato eh, kissa ta farko cikin suratul nisa'i wato shafi na shafi na eh, ɗari da talatin ko da talatin da eh, ɗari da talatin wani kada a sauna laƙada halna nisa babani isra'ila wa arsalna ilayhim rusulan kullama ja'ahum rasul كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ميثاق بني إسرائيل الله يتي من كنسان سورة الكوالي تكي wato mun riƙe alkawalin bani isra'ila cikin taurat ko alal imani billahi wa rasulihi wato su yahudawa an yi alkawali da su cikin littafin su taurat su yi imani da Allah kuma su yi imani da manzanni duka wa arsalna ilaihim rusula ko mun aika mun aika manzanni daga cikin su zuwa gare su amma kullama ja'ahum rasulun ko da wani ko da yaushe wani manzo daga cikin su ya zo musu bima la ta'awun sun ga abin da rayukan su ba su so min alhaqi na gaskiya asahu wa adu sai su yi da shi su dora abin nan su saba masu su dora ƙeya da shi ko da yaushe wani manzo ya zo sai su dora ƙeya da shi fariqan kazzabu wasu su karyata su wa fariqan yakatun sannan wasu jama'a ko su kashe wa suke yi ka zakariya kamar sun kashe zakariya suka kashe yahaya eh, wa ta'diru bihi duna eh, qatalu hikayatun lil hal da an kace wasu jama'a suna ta kashewa don a nuna wannan hali yana nan gare su har abada kullun tunani ake ya za a kashe eh har yanzu li bayanil hali al mustamira wato bayanin hali ne kashewa dai suke ta yi ai musta'iduna li qatli muhammad suna nan tantali ga kashe muhammad in amkana lahum yana yiwa gare su kama kanu ma isa kamar yadda sun kai niyyar kashe isa ba haka sun kai abin nan ba wa kullu man wa kullu man yuridu an an idan duk wanda ke son shi musu wa'azi son suke su kashe shi wa yanhamu ya hane su an su in daga cuta kokarin suke a kashe shi a wusa amalan ko ah, au istu'mila al-mudari lil fasila nan kun gane eh, au istu'mila an aikata shi don fasil qur'ani wato ana ajewa da shi dake wa hasibu وحسبوا ألا fa فتنة فعموا وفموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وفموا كثير والله بصير بما يعملون to wahasibu sun yi zaton Allah ta kuna fitnatun in mun kashe suwa ne suwa ne babu sauran fitina haka suke zato alhali ba haka ba ai azabun bihim ala takdhibir rusul wa qatlin suna tsammanin wata musiba ba za ta same su ba fa amu sai sun abin nan sun ka kurince anil haqqi daga gaskiya falan yusiru ba ba wasa mu sun ka kurince an an istima'i ga sauraren gaskiya sun mata ballahu alaihi sannan bayan kana Allah ya karbi tubar su lamma ta bu lokacin da sun ka tuba sun ma Musa ne suka koma abin nan makarcewa wasan mu kuma sun ka sun ka kurunce kasirin minu da yawa daga cikin su sun kai haka nan wallahu basirun bima ya'malun kuma Allah mai gani ne ga abin da yake suke aikatawa fa yujazihim bi kuma yana ne yana saka musu da wannan abu to sun mashara'a fi tafsil qaba'ihin nasara bayan an faɗi yahudi ga nasara su kuma abin nan wato yagon ayyukan su min ahli kitab ko ba da zikirin yahud ba an bashi yahudawa ibtali qawl da bata maganganun su alfasu da waɗanda ke ba su da kyau to yanzu ga nasara ga kiristoci nan ta wannan suna na kirista musulunci bai san shi ba daga baya taho domin musulunci bai yarda an kashe Isa bai yarda an yi mai abin nan qad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح للي وأن نتي الله شيني مسيح إيسا to lalle sun halaka sun sun kafirta su ne ana cikin nau'in suna ce musu jacobite da turanci amma da larabci yaqubiya a sunan su wal halu annahum qalu al kuma suna cewa qala lahum al shi isa wato ga abin da yace musu hina irsalihi ina lokacin da an ka aiko shi zuwa gare su ga abin da yace ya bani isra'ila ya ku 'ya'yan isra'ila Budula ku bauta ma Allah rabbi wanda yake ubangiji na wa rabbikum wa rabbakum kuma ubangijin ku walam yufariq bainahu wa bain ghairi bai bambanta tsakaninsa da shi da wasu ba da ni da ku duk bayan Allah ne Allah halitta mu fil ubudiyyati da zama bayi innahu man billah kuma isa na ce musu yadda al'amari yake duk wanda ya hada wani da Allah fi ibadati gairi ya bauta ma wani wanda ba shi ba qad harrama Allahu alaihi aljanna lalle Allah ya haramta samun aljanna gare shi ai manahu an yadkhulaha Allah ya hane shi ga shiga aljanna wa ma wa hunnar kuma ko masa wuta wa ma na min ansar kuma babu masu taimako ga masu zalunci domin duk wanda ya karkace daga Allah ya zama mai zalunci to mai zalunci bai da wani mataimaki wanda zai taimake shi lokacin da Allah zai mai azaba ay yamna'unahu ba mai hana su min azabillahi daga azabu ubangiji wal maqsud bi zalimin abinda ake nuhi da masu zalunci al mushrikuna masu kafirci wato masu shirki duk qarinati ma qablahu domin alamar abin nan ko annahu man yushrik billahi kun gane ko wai dullu waya dullu hadha ala anna an-nasara mushrikuna wannan ya nuna kenan su ma abin maguzawa ne bihadil hadhihi aqida da wannan aqida ta Jacobite Yakubiyya ya nuna da su da maguzawa daidai suke ko ni ilahiyyati Isa na mai da Isa abin abin bautawa hadha al-qism awwal wa qad taqaddama dhikruhu qabla hadha wannan yanzu mun faɗi nau'i guda daga cikin su wanda yake can farko kuma an fade su to ga na biyu nan wal qismul wa ashara ila al sani na min nasara fa qala ga na biyu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم to a na biyu laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalu thalatha wanda sun kace Allah ɗayan abubuwa uku ne wato su sun ka taru sun kai Allah kafar su sun kafirta ai a hidaha ɗayan guda ko wato ɗaya wato Allah kenan ɗayan uku ne wal akhara na biyu Isa wa ummuhu da Isa da uwashi wato kenan su sun kabin nan wa humun nasoriya kun gane ni sunan su da turanci hmm? eh trinity nasoriya wa hunaka wajhun akhara akwai wani fasara daban mil mufassirina wa huwa anna nasara yaquluna suna cewa innal ilaha jauharun wato ilah abin bautawa wani jauhari ne wani jiki ne jauharun wahidin jiki guda ne murakkabun min salasa amma yin shi daga abubuwa uku salasa aqanin wato asallai uku al abu uba wal ibnu da dawa ruhu da ruhi ruhul qudusi wai gaba ɗaya su gaba ɗaya su Allah wa hadhihi salasa waɗannan uku ilahun wahidun duk abin bautawa guda ne mahiyan kiristocin ƙasar na haka suke kama anna shamsa ismun yatanawalu al-qursa wash-shu'a wal-harara rana ya ce rana kun ga cikinta akwai eh, jikin ranar eh. akwai haskenta sannan akwai zahinta eh. haka dan suka ce kenan abin nan salufiya <laughs> wa ana bil abi azat suna nihi da uba wato zatin ubangiji wa bil imni al kalima wato da an ce kun ai kalamullahi magana Allah wa bil ruhi ruhi kuma suna nuhi al hayat rayuwa wa qalu innal kalimata allati hiya kalamu la kalma wadda an magana Allah ikhtalat bi jasadi Isa ta hadu da jikin Isa ihtilat alma'i bil laban kamar yadda ruwa ke garwaya da nono wa za'amu anna al-aba ilahun sun kace shi uban abin bautawa ne wal ibnu ilahun shi ma dan abin bautawa ne wal ruhu sannan shi kuma ghost shi ma ilahun abin bautawa ne kullu su duka abin bautawa guda ne waɗannan markusiyya فكذب الله Allah ya ƙaryata waɗannan nau'i biyu duka fa ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abin bautawa sai guda wa illam yantawa ma yaqulun kuma in basu bari daga abin min basu hanu ba daga abin da suke faɗa na wannan tasliti na uku wai washidu sun kamar da Allah guda in basu bari ba su komo gare shi ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun ali to wato sun kafirta kuma wato azaba mai tsanani za ta shahi waɗannan da na kafirta daga cikin su wa huwa an-nar shine wuta za ta shahe su annahum ma awfu bil misaki domin ba su yi alkawali ba su cika alkawalin da sun kai ba domin abinda alkawali cikin injil Allah shi da ke bauta ma waɗannan duka halittar shi ne to ci gaba kuma akwai kafirci karami kamar irin wanda mata ke wa mazan su ce mi ka taba bani ba an da yayi mata alheri butulci ne wannan to ci gaba afala ya tubu يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم to afala tubuna ila lashin su masu wannan irin aqida masu wannan irin imani na kristoci ba su tuba zuwa ga Allah wa saka hu su nemi gafara shi mimma qalu ga abin sun ka faɗa wannan tambaya ce ta zargi wallahu ghafurun alhali Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba rahimun bihi ko mai jin kai ne ga wanda ya tuba da saboda haka ana kiran ku ku komo mu za abu guda to ci gaba ما illa rasulun مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يوفكون ثم ذكر حقيقة المسيح قاعد عيسى يكي ابن مريم فقال الله يكي حقيقة نشي mal masihu ibn maryama wato masihu din abin nan dan maryam bai zamo ba illa rasulun face manzon Allah ne kawai amma sauran halitta na mutane duk daidai yake da sauran mutane kada halamin qablihi rusul kun ba shi da manzo ba akwai manzanni wanda sun ka shuɗe gabanin sa fa huwa yamdi mithlahu shi ma zai mutu kamar yadda sun ka mutu walaysa bi ilahin ba abin bautawa bane kama za mu kamar yadda sun ka ce idan manzanci kawai yake yi wa ummuhu siddiqa kuma uwashi wata wali ya ce ba ta saba ma Allah mubaligatan fi siddiq mai gaskiya kana ya kula da shi da uwashi sun zo suna cin abinci mai cin tuwo ana cewa abin bautawa ne kun gane ko kaga irin kamar sauran mutane kaga irin himaminan nasu kamar sauran mutane da suke cin abin su ma haka na suke yi wa man kana kadhalika la yakunu ila duk wanda yake yana cin tuwo yana abin yana bauli wato ba ya zama abin bautawa li tarkibihi domin wato jikinsa wato gaba gaba ne wa da ufi da raunin sa wa ma yansha'u bainakum min al-bawl abin ke hitowa daga gare shi na bawli wal da gaidi har tusa ma ko ba haka ba unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati ya mai sauraren karatu kadiba yadda muke bayyana musu ayoyi na ilmi ala wahdaniyati na bisa kadai ta Allah sun manzur ana kuma kadiba yadda suke karkacewa yusrifuna al-haqqi su karkace daga gaskiya ma qiyamul burhan ta da tsayin dalili da komi komai ana faɗa musu bayyane maimakon su to su yarda mu zauna lafiya sai kokarin suke ya za mu hana ba musulmi ba ne duk wanda ya ce ba bambancin addini ba musulmi ba ne Allah sauƙaƙe cewa mu musulmi ne amma ba mu zaluntar wanda ba musulmi ba kowa yana da haƙƙi za mu ba shi haƙƙinsa ba mu taɓa haƙƙinsa ita ya kamata su sani wanda ya ce ba bambancin addini wannan ya fita eh, yanzu da ba sani ba wato Allah ya gafarta musu